dala kafin zaɓe muna siyan ta har ɗari biyu da ishirin da hudu har da biyar ma yanzu ko maganar da nake in ma ka zo da dala kasuwa ba za a siye ta ta haura wannan yanki ba so idan ka lissafa yi da saba'in kenan alhaji labaran magashi kenan sakataren kungiyar masu canza kudaden ketare a nan abuja tsohon manajan daraktan bankin jais na kasa kuma masanin tattalin arziki alhaji muhammad mustapha bin tube ya yi bayanin dalilan da suka janyo hakan A shekaru da suka wuce a alif 2011 najeriya cinikin da ta yi na fetur da waje an samu dala biliyan 99 wato kusan biliyan 100 shekaran alif biyu da 2011 to amma don fadowan wato farashin fetur daga lokacin da har ya kai sama ya kai dala biyar, har ya zo ya fadi kasa da dala hamsin, to wannan shine shekarar da ta wuce muka wuce yanzu alif dubu biyu da sha hudu, wannan abin da muka samu kusan biliyan 100 yanzu ya fadi ya zama biliyan saba'in da 77 to duk wayannan abubuwan yana da halaka da karfin ah, naira da kuma darajar naira wato halakan wannan dala a ah, naira da kuma shanin siyasa don kasan har akwai wanda suka ce idan shi wato shugaban kasa goodluck johnson in bai ci wannan jabin ba za a yaki za a kona kasan za a rufe ah, rijiyoyin mai da sauransu to abinda wannan shine kaufin da nake ga maka fargaba to shi ya sa abin nan mutane wanda suke wato masu zuba ah, hannun jari wato musamman masu bond traders na waje sai da suka ji wannan abin sai suka fara sayar da ko kuma suka janye hannun jarinsu shi wannan babban dalilin da wato lokacin mu ya yi kasa ya durkusa bai na fahimce ka shi tsoro a karan kansa yana iya yin tasiri to ah, su wato masu uh, masu hannun uh, zuba hannun jari musamman na waje kamar sun suni a jeji in sun ji bindiga na farko guduwa za su yi to kasan shine wannan halakan shi tsoro din da kuma karfin tattalin arziki ko kuma da karfin uh, naira a kudin kasan hassan mai na kaina daga abuja nigeria